Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a yanzu haka a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshi da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da dare Usman Ahmad Kabar ne tare da Mahmud Lalo muka sake dawa a shirin namu yau Asabar goma ga watan Disambar 2016 daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Tun a sanyin safiyar yau ne aka faro zaben mai gurbi da ake yi a jihar Rivers ta Najeriya. abubuwa nan da nan haka wasu waje amma dai matsayin da su inspector general of police cewa lallai zai tabbatar cewa ya ba da tsaro a wajen wannan zaben sannan dole suke son su daga hankali zai sa kafa wando da su to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. To yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya daga Mahmud. jama'a assalamu alaikum Hukumar tattara bayanan sirri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutse a zaben shugaban kasar da aka gudanar domin taimakawa Donald Trump yin nasara a cewar jaridar Washington Post. A wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na intanet a daren jiya Juma'a ta reto wata majiya da ba a bayyana sunanta ba, wadda ta nuna cewa makasudin yin kutsen shine a taimakawa Trump ya lashe zaben. wannan labari na washington post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba barack obama ya bayar na cewa a binciki zargin kutsen na rasha Eric Schultz ne mataimakin sakataren yada labarai a fadar White House. I want to be clear here that um, this is not an effort to challenge the outcome of the election. Ya ce ina so na fayyace cewa ba wai muna kalubalantar sakamakon zaben da aka yi ba ne mun san cewa wanda wato wanda ya lashe zaben ba shi shugaban kasa ya mara baya ba. Saboda haka ba sakamakon zaben muke kalubalanta ba muna so ne mu yi abin da ya rataya a wuyanmu na kare mutuncin zaben mu. yanzu aka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan democrat da na republican da ke majalisar dokokin amurka inda suke kira da a yi cikakken bincike ƙungiyar tarayya afirka ta au ta yi kira ga shugaban gambia yaya jami da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya shugabar kungiyar Zani da lamini zuma ta yi kira ga shugaba jami da ya tabbatar ya mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. a ranar 1 ga watan disamba jami'ai amince da shan kayi a zaben inda har ya ce abokin hamayyarsa adama baro munna samun nasara i wish you all the best the country will be in your hands in january uh, a lokacin kenan yake cewa ina maka fatan alheri mulkin ƙasar nan zai koma hannunka a watan janairu kai ne zaka zamanto makami na samarwa wannan ƙasa makoma mai kyau to sai dai a jiya juma'a shugaba jami'a ce akwai kurakurai a zaben waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda kuma jami'an zaben suka gano saboda haka yana kalubalantar sakamakon zaben amma ƙungiyar tarayyar ta afirka ta ce wannan amai da jami'ai ya lashe ba za ta amince da shi ba domin a baya ya amince da shan kaye shekaru akalla 22 shugaba jami'ai yana mulkar ƙasar ta gambiya sakataren harkokin wato sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya taya zaɓen shugaban ghana na jam'iyyar adawa wato nana akufa a domin lashe zaɓen da yi gabanin hakan ma'aikatar harkokin wajen amurka mata mika sakon taya ta tare da nuna godiya ga al'ummar kasar ta gane kan yadda suka yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe hukumar zaben kasar ta gane ta fuskanci matsin lamba musamman a kafofin sada zumunta kan ta hanzarta kidayar ƙuri'un bayan zaben na ranar laraba shugaban mai jiran gado a kufa ado ya taɓa riƙe mukamin ministan harkokin wajen ƙasar ta gana da kuma mukamin attorney janar a gwamnatocin da suka shuɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla sojojin kasar yamal hamsin ne suka rasa rayukansu bayan da wani dan kunna bakin wake ya tarwatsa kansa a kofar shiga wani barikin soja da ke birnin aden kamar yadda jami'an tsaron kasar suka sanar hukumomin sun ce maharin ya tada bam din ne a tsakanin ɗaruruwan dakarun kasar da suka yi layi domin karɓar albashinsu a kofar sansanin sojin solban da ke wajen birnin na aden wannan hari da kungiyar isis ta dauki alakin kaiwa daga baya ya kuma raunata wasu sojoji saba'in kun saurari cikakkun labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington da ke gundumar columbia Yau ne a jihar Rivers aka faro zaben mai gurbi wanda aka daɗe ana kai ruwa rana a kansa ga wakilinmu Lamidu Abubakar Sokoto da ke da rahoto. a yau ne dai ake gudanar da zaben 'yan majalisun jiha da na tarayya a wasu mazaɓu a jihar rivers da ke kudancin najeriya an so mazaɓen ne dai da misalin karfe 8:30 na safe agogon najeriya a wasu mazaɓu da ke jihar cikin kwararan matakan tsaro na ji ta bakin wasu 'yan jihar da ma mazauna jihar my name is uh, emmanuel kofi based on the, the election rivers i think it will be very nice if it is conducted in peace uh, calm environment game da zaben zaben da ake gudanarwa a jihar mu zai yi nasara ne kawai idan an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana amma dai mun lura da matakan tsaron da aka dauka ya yi kyau kwarai da gaske shi kuwa wannan ya ce I believe the problem really lies on the two candidates. na matsalolin da ke gudana na tashe-tashen hankula a baya jam'iyyu biyu ne suka haifar da su wato jam'iyyar PDP da kuma APC amma dai ga dukkan alamu hakan ya kau misali agarin matakan tsaro mataran da muka ga an ɗauka shi kuwa wannan ya ce there was be a serious toggle between wike and uh, amechi in a sense of it uh, yana cewa ne a ra'ayina na san akwai matsala tsakanin gwamna wuke da amechi amma dai babbar fatanmu jihar mu ta rivers ta samu shugabanci na gari sunana mahmudu muktar dambata ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar hausawa mazauna jihar rivers a boni cikin kudakun local government to ya za ka yi bayanin yadda zaɓe ke gudana eh, to zaɓe alhamdulillahi inda muka tsada zaga da mutanen mu da mu duba lafiyar mutanen mu da wakilan mu da dama a gurin an fara zaɓe kan lokaci. Wani mai sa ido a zaɓen na jihar Rivers da ya lura da abubuwan da ke gudana ya ce. Sunana Sama'ila Umar Sifawa ba ma'ajin haɗayyan jam'iyyu na Najeriya ko da yake akwai ɗan abubuwa nan da nan haka wasu waje amma dai matsayin da su tsaro na ƙasa suka ɗauka da Inspector General of Police cewa lallai zai tabbatar cewa ya ba da tsaro a wajen wannan zaben sannan dole suke son su daga hankali zai sa kafan wando da su to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske akwai masu son su daga hankalin amma tsoro da inda su shi inspector general police ya dauki matsayi akan lamarin kowa ya tsaya yana yana yana boyewa yana sauransu to wanda su wanda su suke son su zabe ka su kowa ya fito yana tafiya yana zaben shi to wannan gaskiya ba karamin abu bane ba karamin nasara bane rahotannin da ke fitowa daga garin Bodo da ke yankin Ogoni a jihar Taribas na nuna cewa an samu wata hatsaniya tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga da ke kokarin satar akwatin zaɓe wannan zaɓen dai na raba gardama ne tsakanin gwamnan jihar Ribas, barista Nyesu Woke da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Right Honorable ke Rotumi Amici Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. ban saka wada ba. To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau malaman da suka halarci taron kwanaki uku da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudiyya da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria. da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya na ƙara fahimtar da juna tsakanin addinai da kuma ƙabilu daban-daban za su yi tsokaci a kan kuskuren kiran wasu kafirai da wasu suke yi to nasiru hikaya gare ka malam sani akwai wasu malaman musulmi da kiristoci ke kokawa da su waɗanda in sun zo wa'azi ko bayanai suke cewa arna menene bambancin malamai in kuka ce kalmar arna da kuma kalmar mabiya addinin kirista me kamata ku gyara anan akwai gyara to shi dai alkur'ani in ka lura sai kaga ko ina sunan da yake kiransu shine ahlu kitabi wato ma'abota littafi ko kuma wani lokacin sai ya ce nasara yana nufin kirista kawai wani lokacin sai ya ce hudu yana ne yahudawa masu bin attaura an ya ce kirista a nasara kuma yana ne masu bin linjila to sa'annan ita kalma arne ai haushe ne yake da ita ita kalma ce mai ma'anar wanda ke bauta gumaka yana tsafi shine arne nan najeriya akwai lokacin da kafin ma a sa mata suna najeriya akwai lokacin da babu kowa daga musulmi sai arna kai akwai lokacin ba kowa ma sai arna gaba ɗaya ba kirista ba musulmi a najeriya nan daga baya sai aka zo sai musulunci ya zo sai kuma arna na nan musulunci na nan in na ce arna ana ne masu bautan gumaka ana maguzawa kenan kamar maguzawa za a ce kenan da eh, ba su da addini za a ce kenan to ana nan ana nan sai kuma ga kiristanci ya zo to kaga sai ya zama ga musulmi ga arna ga kuma kirista to amma shi ba haushe wanda bai san addinin musulunci da ta da abun ba sai ya tsara waccan kalma kullun da dai baka sallah sai ce maka arne alhali arne din shine masu bautar gumaka ma guzawa su kuma wadancan ko kuma matsafa ko masu wane ne sannan su kuma kirista daban ana ce musu ko kirista ko nasara ko ahli kitabi sannan musulmi kuma su kuma suna daban ita ce aya da muka kawo dazu ai wannan aya ta aya ta 82 ta sura ta biyar in ka je za ka ga mutum hudu ne a ciki eh, za ka ga akwai arna akwai musulmi akwai yahudu akwai kirista wannan ayar ta yi magana kashi hudu ne na mutane to kaga mu sai mu ya mu tsashi mu dauki arnan sai mu ya mu a ko ina a yahudu yahudu ne kirista kirista ne musulmi musulmi ne arne kuma arne ne mai bauta gumaka ko matsahi wannan ya kamata a lura da shi in ka lura ma ai kuskuren yana faruwa ne ko da ke lokaci na ga tafi kuskuren yana faruwa ne asali daga fasara na ayoyi yanzu muna da kiristana ana ce mai sanda oibe lokacin rikicin shari'a na kaduna musulmi uku ya tsare su a ɗakin shi sai da shari'a aka gama rigiman nan da ya basu sun hito da an kakkace su ya tsare su a ɗakin shi har sai da aka gama rigiman suka hito ana ce mai sanda oibe to yanzu wannan sai ka ce ba zan rike shi aboki ba alhali gashi ya hana a kashe mun yan uwana musulmi watakila eh, ƙarin bayani malantin da an yi maganan cewa ma'abuta littafi kamar yadda ake kiransa a ciki hmm. kaga ai injila littafi ne wanda a cikin shi a cikin musulmi wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi wanda kuma wa'ancan arna da ake magana ba su da wani littafi ba su da ba su da wani alƙibla wanda za su ce ga wani takamaimai wanda suke ba abin da abubuwan da suka wanda abubuwan da suka sassaka saboda haka akwai bambanci kwarai kamar yadda ya faɗa kalma ce ta Hausa Hausa ne kawai amma saboda kuskuren fahimta da mutanenmu suke da shi shi yasa ake daukan arne din ake dora kirista amma duk wanda ya san abin da ya dace a cikin littafi shine ba daidai bane suke kwata-kwata domin kirista yana da littafi littafin na injila ne kuma injila tana cikin littattafan da aka wajaba mana addinin musulunci wanda sai ka ma yarda da shi sannan ka cika musulmi to kaga ashe a nan ma kirista yana cikin musulmi domin littafin da Allah ya sauka musu mu ma an ce sai mun yarda da shi sannan namu musuluncin ya cika amma ba inda aka yi magana an na masu bautar gumata ba su bautar gumaka su ne Allah ya ce mu kaurace cewa mu ki su ya su da su ba su yarda da Allah ba abinda suka sassaka kashi suka yarda da shi mi zaka ce kan wasu waɗanda suke kiran kansu musulmi amma yawancin musulmi ba su yarda da su ba a lokacin suke cewa za su ke kaiwa hari kan musulmi su kai hari kan mabiya dinin kirista kuna ɗaukan su musulmi ne ko kuwa wasu kangararru ne a gare mu fahimta mu shine cewa sun bar kibila sun kama daji domin tun muna yara muna zama da musulmi ba su yi mana wannan ba shin wannan wani bakon kwaisuwa ne ya zo musu da bakon fahimta kuma lallai duk wani kirista sai ga kama ai in ba a mai da hankali ba suna shafawa masu kirki kashin kaza saboda menene sai a ce ai duka musulmi ne domin wani lokaci idan za su yi mugunta sai su yi kalmatan wani kalma ta larabci suna cewa allah mai girma ne da kalman larabci to da an faɗa haka sai a ɗauka ai musulmi ne suke wannan to dole ne mu ma mu iya sani mu sasance musulmin kwarai da wanda ba na kwarai ba domin musulmin kwarai tun muna yara muna komai da su ba mu taba ganin irin masifan nan ba fatan mu shine cewa mu ma mu samu ɗaki da zaure inda kirista zai zauna da musulmi su fahimci juna shin me yasa ake kaza shi ma yace me yasa ake kaza idan an samu irin fahimtar nan lalle za a gama da irin rikice-rikicen nan mu mun gane kuma da yawa sun gane kuma na sa su gane wanda ba su gane ba a san bambancin wanda ke dan ta'adda wanda ya ɗauki addini ya sa a riga yana yawa wani barna ya fake da addini yana kai hari to mu mun sani za a tuɓe musu za a tuɓe musu riga za mu ga tsirancin su lafiya za ta shigo ƙasar nan da yadda mai sama Apostle James Nobel Wuye mun gode kwarai. Nema na gode kwarai Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya. Amina ka zo bari ki ba mu sakonki na karshe a wannan zantawar. To alhamdulillah abinda nake so mata su gane shine gaskiya duk wani bambance-bambance da za a kawo mana ya kamata mu yada shi gefe guda domin me domin abin da za mu fara duba zaman lafiyan nan fa an ce ya fi zama dan sarki kuma mu mata komai ana ganin daga gida yake farawa mu muke wa yaran nan tarbiya su kansu mazajen ma mu za mu musu tarbiyya. kuma mu duba mu ga cewa kasuwa ɗaya muke zuwa asibiti ɗaya muke zuwa titi ɗaya muke zuwa to idan aka samu tashin hankali ba za a tsame a ce wannan titin an ba kirista ko wannan titin an ba musulmi su fita su yi abin da za su yi ba saboda haka ya kamata mu ja juna a jika mu fahimci juna babban kuskuren da ake shi shine kyamar juna da muke yi ba ma shiga ma'amalan juna mu fahimci juna shine abin to shi yasa muke kokarin assasa zamantakewa a tsakaninmu yadda mata za mu fahimci junanmu mu san menene matsalolin mu menene ma matsalolin kasa menene matsalolin yayanmu menene matsalolin mazajenmu ta haka idan muka yi nan ne za mu bada mu gudunmawar yadda za a samu a samu zaman lafiya din mu kauda duk wani abu da zai fito barbashi na fitina domin in mata za su haɗa kai wallahi ko maza sun taso da wata tsaye muka fito titi muka ce ba mu yadda ba ba so dole ne sai an bari saboda haka muna da karfin mu kuma muna kokarin mu ga mun fahimci junan mu yadda zamu kara karfin nan dan mu zama tsintsiya madaurin ka dai ba kowa ya watse shi ba Allah mami na ka zore mun gode kwarai da gaske to madalla ni ma na gode a akar malam sani limami a shin a karshe wani sako za ka aika wa waɗanda suke jin ana cewa musulunci addini ne na zaman lafiya sako na zuwa ga irin waɗannan mutane shine cewa kullum a daina hukunta addini don an ga yadda mabiyan shi suka yi wata hulɗa idan mabiyan addinin musulunci aka ga sun yi abin da ba daidai ba misali to kada a ce kaga musulunci aiko musulunci musulunci yayi kaza a'a a'a a je dai a karanta musulunci a ga menene ya ce game da irin wannan aikin da aka yi kamar yadda fasto faɗi da azu na ya ce wasu sun zo suna yin abin da mu dai a ganin ba haka muka san musulmi suna yi ba kuma ba haka muka san musulunci yake ba to kenan idan ka ga wani ya yi aiki ba daidai ba to kada ka hukunta addinin shi da wannan aikin a'a shi dai ka hukunta shi kamar yadda yanzu nan sarki musulmi ya faɗa ya ce in kuka ga mutum ya zo ya muku ta'addanci ya kashe waɗannan ya yi kaza to kar ku ce wai musulmi kaza mm, ku ce dai ɗan ta'adda ba ku ba wani musulmi ya yi kaza ko in dan mm, ta'adda ya yi kaza to shi yafi a kamata a faɗi saboda ina son in ce sako na ga mutane shine a daina hukunta addinan juna don mugun aikin da mabiya aka ga sun yi a'a a rika hukunta addini da karanta wanda yake da ita tashi ne a bincika ta a gane ya take sannan na ƙarshe a cikin tambihin shine mutane su kula taron nan da muke irin wannan na musulmi da kirista a zo a haɗu a tantauna ba taro ne na a haɗa addinin wuri ɗaya ba yanzu na gawa shugaban ansaru na kasa baki daya shugaban ansaru din society na kasa baki daya sheikh ahmad abdulrahman yanzu na ga yana kokari ya wayar da kan wata malama cikin niqabi haka ita tana ta hada cewa wannan taro ta ga an zo ne a hada addinan nan wuri daya a mutsa su musulunci da kiristanci ya ce mata haba wa Allah ke in an ce miki haka zai yiwu zaki yadda ai wannan taro ne na mu musulmi mu ce ga abin da musulunci ya hadi game da zaman su ma kirista ce ga abin da kiristanci ya faɗa suka taro ne na a fahimci juna a gane ina bambanci yake wanda dama mun san bambancin to ina muke da abu iri ɗaya wanda za mu haɗa ƙarfi a gina ƙasa shine ma'anar taron nan so sannan sai na ga hankalinta ya kwanta ni ma shine kirana ga duk jama'a sun ji an ce musulmi da kirista sun taru an taru ne a fahimci koko a ƙara fahimtar juna sannan kuma a aiki akan inda ake da karantarwa iri ɗaya game da zaman lahiya inda aka bambanta kuma a ce lakum dinukum waliya din kowa ya ɗauki hanyarsa. Ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba. A huta lafiya. samu a matsala. Yanzu kuma sai mu je ga Ibrahim Garba don jin tanadin da ya yi mana daga dattawan arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Liberia Mrs. Ellen Johnson Salib. Ganawar dai ta zo ne gabanin taron lamuran tsaro don zaman lafiya na birnin Dakar din kasar Senegal. Hakanan shugaban Najeriya ya rantsa da kwamishinonin hukumar zaɓe shida daga shiyoyin siyasa. Sakataren APC mai malabu ne ya ce ba za su daina aza laifi kan PDP ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ya hau kan karagan mulki ya tarar da baitulmali kwarangwal kuma mutane su yi tsammanin cewa ba za a fuskanci talauci ba. Sakataren amintattun PDP Walid Jibrin ya ce ba za su sake zama da Madu Sharif ba. mu kara kira share mu yi sulhu bata taso ba ko kaɗan duk mutumin kirki na najeriya ya shiga maganar nan amadu sharif ya ƙi inuwa bala na sharif ya ce su ma san makal abinda mutane suke ce bangare makafi bangare makafi ba bangare ba ne don babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba a san da zaman su ba yayin da majalisar dattawa ta jingina tantance mago ya zama cikakken shugaban efcc majalisar ta nuna alamun amincewa da ciwo bashin dala biliyan talatin da gwamnatin buhari ke son yi nasira da malika murar amurka daga abuja haka ne to yanzu za mu kaɗa zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya dattawan da za su yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai yau su ne amir na jihar katsinan najeriya na ƙungiyar 'yan uwa musulmi sheikh yakub yahya katsina wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga 'yan arewacin najeriya da kuma rabaran kanon bulus sabo na majami'ar angalikan ikara jihar kaduna najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin nasa ga Sheikh Yakub Yahaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga dukkan alamu waɗansu ne ko su shiga rigar Fulani su farmaki manoma saboda tsokana a hargitsa ƙasa. Ko kuma manoma ne suke shigan burtu a tsokani Fulani a yi rigima. Wannan bai dace ba ko misali zarratin. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su waɗannan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi an wayi gari kawai ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kafa su ne suke amfana da wayannan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci junansu Allah akalla a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata dai wahalan gaske ke al'amari ne na Allah yana wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na fulani misali ko na manoma To, ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma, ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri. Kusan komai yana hannunta. Arzikin ƙasa wanda ake haƙowa daga ƙasa ne, wanda yake doron ƙasa ne, in ma hatta wanda mutum shi da kansa ya nema ya samu, za ka gwamnati ta ɗora haraji a kai, ta karɓa. Banda wanda za ta haƙa cikin rami ta fito da shi ta sayar. sannan kuma in kai noma za ta karɓi haraji in ka kai dabba ka kasuwa za ta karɓi haraji in ka gina gidan mai za ta karɓi haraji in ka ko wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma muƙawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da wa'annan bangarora guda uku bangare na farko shine abin da ake ce ma middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wato ba su kai yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya amma sai a waye gari kawai an karye wa'annan dokokin an yi waso so an yi wasa cika tashi shi ma rabaran kanan sabo ya ce gwamnati da talakawa duk a yi la'akari wajen ɗaukar mataki a jama'a salamu alaikum mai magana rabaran kanan bulus di sabo daga gwada asabe kubau local government ikada diocese yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba mu duba kasar saudiya wadda yanzu muna jin sanarwa cewa tana so ta rage ma'aikatanta saboda rashin kuɗi domin tattalin arzikin duniya ya faɗi domin dogara da mai yau ba abin dogara ba ne idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rage manoma za a rage matasa zuwa birni yanzu noma na yake daraja ina kadari to yan uwa noman ba zai yiwu ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki ko da daga cikin kashi ɗari a samu kashi goma na takin zamani wanda za a ba talaka daga watan ɗaya zuwa watan hudu a ce ya riga ya tanaji takinsa to wannan zai ba shi karfin noma bisa abin da zai noma domin idan ba taki babu noma kuma ina kira ga manoma yan uwana da masu bi da masallata yan uwana yan uwa wannan tsada da muke gani ta amfani abu ne mai kyau daga ubangiji don Allah shine da canji ya kawo mana canji mai albarka amma don haka ina kiran mu maza da mata kowanne magidanci ya yi tattali Allah ne yake azurta mutum amma ka yi kokari ka ajiye amfanin da kake ganin zaka ce daga wannan lokaci zuwa watan goma na cikin shekarar dubu biyu da goma sha bakwai domin al'amarin duniya kullum canjawa yake amfanin nan ko naira biyar za a siyar in ka ce sowa za ka yi a kasuwa ai abin tashin hankali ne gashi Allah ya wadata mu da al'umma masu albarka Allah ya wadata mu da 'ya'ya Allah ya wadata mu da jama'a muka adana amfaninmu muna ci muna sha za a samu zaman lafiya tsakanin mai gida da uwar gida za a samu zaman lafiya tsakanin 'ya'ya da iyali sannan kuma za a samu zaman lafiya da shugabannin ƙasa domin kana cikin kwanciyar hankali baka da tashin hankali ya'yanka ba za su tafi su bara ba wannan babban abin alkhairi ne duk abin da za ka yi in shidima ta kama aka yi ta daidai da abin da kake ganin karfin shidimarka kar ka wuce abin da yake zai ja maka damuwa don haka ina godiya ina kuma kira ga shugabanninmu ku yi adalci ga jama'ar ku ku yi adalci ga talakawan da suka zaɓe ku domin wannan zaben da aka yi muku kun zama wakilai ne wanda kuma muke sa ku zama wakilan mu na gari waɗanda za su taimaka al'umma gwamnoni su ma su taki kamar da na roƙi shugaban ƙasa ya kawo taki akan lokaci su ma gwamnoni su taki su ba ma jama'ar su to wannan in aka samu wannan zai taimakawa ƙasa ƙasa kuma za ta ci gaba domin tattalin arzikin nan da ake ciki na yanzu akan faduwar darajar kuɗi dala ta faɗi amma irin abin da muka dogara ga man fetur yan uwa ba zai taimake mu ba a yanzu ita ma gwamnatin mu ga irin kaiwa da komawar da suke yi to da a ce man fetur in ba shi noman nan da muka gada daga kakanni da iyaye kuma wanda shine ya dora kasar akan turbar da muke ciki a yanzu kada mu manta da shi jama'ar mu mu koma gona mu nemi na kanmu kada mu manta kada mu dogara da gwamnati ita kadai domin yin noman zai rage ya gwamnati tension na jama'a yin noman zai rage ya gwamnati tension na ayyuka wannan ne zai ba mu zaman lafiya ina fata wannan kiran da ne a wannan dan takaitaccen lokaci jama'ar mu za mu samu zaman lafiya jama'ar mu za mu koma gona jama'ar mu za mu koyi tattali jama'ar mu za mu koyi iya zamantakewa da jama'a jama'ar mu kuma za mu koyi zaman lafiya tsakanin fulani da manoma sannan kuma mu cire kabilanci na rayuwa Allah duk inda ya so ya zaunar da mutum shi zai zaunar da shi yan uwana daga karshe ina cewa kuma kada mu manta a wata karin magana da yake cewa Allah yake yin bajimi tarke riga sai kiwo duk abin da zaka yi in ba Allah ne yi ba fa baka da ikon yi na gode na gode mai magana Reverend Kanan Bulus ji sabo daga Ikra da To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kafin mu karkare shirin na wannan dare ga labarin duniya amma a takaice. Hukumar tattara bayanan sirri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutse a zaɓen shugaban ƙasar da gudanar domin taimakawa Donald Trump ya lashe zaɓe a cewar jaridar Washington Post. a wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na intanet a daren jiya juma'a jaridar ta rawaito wata bajiya da ba a bayyana sunanta ba wadda ta nuna cewa makasudin yin kutsen shine a taimakawa trump ya lashe zaɓe ya zaka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan democrat da na republican da ke majalisar dokokin amurka inda suke kira da a yi cikakken bincike ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta yi kira ga shugaban gambia yaya jami da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya shugabar kungiyar zana da lamini zuma ta yi kira ga shugaba jami da ya tabbatar ya mika mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban kasar a ranar ɗaya ga watan disamba jami ya amince da shan kaye inda har ya taya abokin hamayyarsa adamu baro manna samun nasara to sai dai a jiya juma'a shugaba jami ya ce akwai kurakurai a zaben waɗanda ya ce jami'an zaɓe ne suka gano saboda haka yana ƙalubalantar sakamakon zaben To da takaitattun labaran shirin namu na wannan lokaci ya kammala daga nan sashen Hausa na murya Amurka, amma kafin mu yi sallama da ku muna taya Ishaq Sidi Ishaq da matarsa murna wanda suke a kanan Nabo ta Najeriya, wanda suka samu karuwar ɗa namiji Allah Ubangiji ya raya ya ɗaya ba. A madadin shi wanda ya taya ni gabatarwa wato Muhammad Lalo da kuma shi Cibahiro Diodone wanda shi ne ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.